Aa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Layu falawa nuna la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ubangiji madaukakin sarki ya kore imani sam da duk wani mutum sai ya mai da annabi sallallahu alaihi wasallam a kofi ne da duk abin da ya gura tsakanin su na fishali ne to ya ƙunun fakiyu al-multaru li rahmat rabbi المنتصر خائر لقلة الأمل والتقوى wato nan malam ya ce ya kunun faƙiru alfaƙiru talaka almulɗaru wanda ya matsu mabukaci. wato mai tsananin bukata ce nan ga ubangijinsa li rahamati rabbihi ga rahama ubangiji ne muna tare da kuwa almunkasir khadiu wanda hadiru sa na zuci almunkasir na, ma'ana tunani ne ya kare don ne liƙillatin amali don ƙarancin aikin kwarai aiki ne na kwarai kaɗan na ba ƙarancin aiki ba domin wanda bai aikin kwarai ba mai yawa sai ya yi mugu duk aiki na almun da haɗin hulikin latin amali don ƙarancin aikin kwarai Wattakawa da karancin kare kai ga barin abin da ke kada mutum wuta to shi wannan bawan Allah halilun haƙa halilun halilu isi haƙa. almaliki ba maliki to shi ma isa haka shi ne na asi na farko almaliki shi ne na asi na biyu da khalilu to can da yake kasar qadir wal qillatil amali wat taqwa wannan shi ne ɗabi'a ta bayan Allah kuma wani kuka ga aikin kwarai to shi wani naka talakan ga shi ne halibin ishaq al-maliki to ya kuri yana cewa alhamdulillah ya kuri abdul muta ali mugutabar haɗiruhu da al-amali rabbihin wali yalgina yunsa fi في التقوى لذي الجلال قليل علم الرحمة من ذي الفضل والإحسان والمواهب قليل التقوى to shi halilu dan ishaqa wanda yake ba يتي الحمد لله يقول هو وديا ta tabbatar ma Allah an ce godiya ta kafi gida hudu akwai kadimi ya yi kadimi kadimi ya yi hadisi hadisi ya yi kadimi hadisi ya yi hadisi to nan alhamdulillah ga hadisi ya yi kadimi halittar ta kayawa Allah godiya inda hadisi ya bi kadimi inda kadimi ya bi hadisi inda Allah yake cewa annabi ayu ne mal abu kal kadimi ya bi hadisi inda hadisi ya bi hadisi dan uwa ne a dani fulani kaza wa ashkuru ya ba abu kaza na godiya na gode shi to a inda kadimi ya bi kadimi wata ta'ala Allah daga nan shi kadimi na da kadimi to su haka sun kafa godiya gida hudu hamdan godiya yuwafi wadda an mai cika mata zayada abin da ya kawo minan na'ami na daga limomi wa da kuma godiya wa da godiya lahu gare shi alama aulana bisa ga abin da Allah ya bamu min alfadali na daga falala wal karami da kyauta ko da yake la uhsi sana'a alaihi kama kama huwa eh, la uhsi sana'a alaihi huwa kama asana ala nafsihi wato shi Khalil dan Ishaq ke ba ni iya ididdigewar yabo ga ubangiji shi kamar yadda ya yabo gabatinsa wato ban ididdigewar yabon Allah kamar yadda Allah ya yi gabatinsa da kansa domin Allah ya yi zatinsa kamar yadda ya zo ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluhu muna roƙo na shi ubangiji allutufa sai yawa fi jami'il ahwali wa nas'aluhu al-i'anata fi jami'il ahwali da lutufa din nan da i'ana tunazuina suna da ahwal din muna roƙon Allah lutufi sai yawa da kuma yi muna jin ƙai ga duk halayen wal i'anata muna roƙo ne taimako shi ubangiji wato menene i'ana abinda a i'ana halitta ayyuka na da'a da kange mutum barin abubuwan da an kana in Allah ya maka haka ya ma i'ana fi jami'il ahwali da dukkan tafsirin halayen mu muna roƙon Allah lubufin nan da i'ana wa hali hululil insani fi ramtin da halin jiɗan mutum a cikin kabarinsa wannan akwai wato wani sirri wuri ɗan adam lokacin da yake gida zaune to zai samu kai cikin wani hali in bai taɓa tafiya ba zai tafiya to balle wanda ya tashi daga duniya ya koma lahira shi na wahalin hulunan insani fi shin shinto shi shehu khalilu yana wannan addu'a ne don kan sake nan ya zan wato al'in nan ta zan hadiya ce al'insan ko ku a yayi ta dai domin giraki yana nufin dukkan mumini to wannan shine abin zaɗi ya yi tana domin ya ana ga kowane mumini Allah gane don haka ashe kenan ba kuntaka barin duniya da zuwa lahira ya fi tsanani ga dan adam bisa wato tsira da aminci su tabbata ala muhammadin bisa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sayyidil arabi wal ajami wanda a shugaban larabawa da kuma duk wanda bai magana da wata lokaci sai da abin da ba larabci ba ko da ya zama larabe shi ne dai a jimina to annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban kowa da kowa ne da ba balarabe da wanda ba balarabe ba don haka shi kenan balarabe bai iya ma kulin larabci don kai ma larabci na kana don shugaban ku guda almabu'usu wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi da sa'irin umami ga dukkan sauran al'umma mutunna Aljanina aljani na mala'iki ne waɗanda duka an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama gare su da sa'irin umami na'am hada mala'iki na'am wa ala alihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kila da tabbata musu ga alayansa su a alayansa mutanen gidansa mutanen gidansa wa ashabihi da kuma sahabbansa kila tabbata da su wane ne sahabi waɗanda yula annabta ta haskakar da su sannan sun ka tara alfahari na girman abutaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewa yana da rayuwa ba su canza ba bayan wucewa ta ba su canza ba wa'azuwa da mata cikinsa guda tara waɗanda ya bari duniya ya a tabbatar musu wa zuriyatihi da 'ya'yansa wato su ne 'ya'ya bakwai ko waɗanda yake an san uku maza hudu mata wato yayansa shine Qasimu da Ibrahim da Abdullahi wanda ake wa lakabi da Tayyibu ko ake wa Tahiru to yayansa mata su kuma fadima zainabu ruqayya ummu kalsum waɗanda duk iyan hadija na in banda ibrahim ne ta haya din wa ummatihi ta ga ba gaba har zuwa gare ni da al'umma ta shi annabi sallallahu alaihi wasallama su a al'umma annabi an sun kai imani shi ba a aiko shi amma ko da mutum na cikin ga zamani amma bai imani da manzon Allah ba cikin al'umma al'umma annabi ta arifin su waɗanda suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a aiko shi yanzu yau in mutum na kahiri ya musulunci ya dawo cikin musulunci to al'umma annabi ya shiga amma da waje yake mutara na alkiyama lokacin da aka tsallaka alkawasar aka zo za a hamsa raɗi yake ta ummati ummati sai an ka ce abarun baka na bakar bar da luwa gayya ba kaga wannan ya hidda ah, Allah tsari umar eh? ba shi da ita ba na hajji ba abdalil umar mai ta to mala yace wa ba'd bayan haka kaga wawu sai ne ya ba amma ba a bayan haka jama'atun jama'a faƙar sa'ala ne in in da akwai musu kaga sai a ce karka shigo ɗin to kuma yanzu mina na kawo kar tunda alhali ka'ida wajen malaman balaga in dai ka ga kad to akwai alamar musu kad afal hal mu'minin to ce to tun jama'a wa tsara haƙiƙa ta alimi sun roƙe ni su a waɗanne jama'a ne taron malikiya masu addini bisa ga fahimta ta nususu na qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga fahimta da imam maliki da almajiransa abana Allah li wa lahum ma'alimat haqiqi to kaga su jama'a sun ka roƙe shi marmakon wato Jilla in insha'iya ce sai mace ta jilla habariya abana Allah li wa lahu Allah ya bayyanar garan da su kuma kuma Allah ya bayyanar garan da su ma'alima ilimin muka na ta hakiki tabbas to nan misaye wannan saboda ƙarhin raja'i ne ga ubangiji shina da ƙarhin tammaha ga Allah Allah zai bayyana mai da sun da shi shi sa mu wani haka wannan jumla muna tare da kuwa wasalaka bina wa bihim kamar irin waccan ta ya shigar bina da mu wa bihim da suwa su masu roƙon kamar wato maimakon ce Allahumma ji an Allah likina to saboda ƙarfin raja'i ya ce wasu lakabi na obi an fa'a ɗariƙin mafi amfanin hanya wato kenan a nan menene mai amfanin hanya duk hanyar da za a bi bisa ga abin da ya shaji ka samu wani tsani wanda zai gwada ma hanya bisa ga fahimtar qur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam don kai aiki da sauki to babu hanya ne ne amfani da ita shi ne shi shi wali da ke magana to roƙon da sun kai mai kuma hanyar nan mahi amfani ya zan muku saran ita ma ka abin shi tsawo ka abin shi tsawo a zo da shi ɗan gajere mai gajeren lafi kuma ka a cakuɗa alamar haɗi imami maliki bisa ga hanyar imamu malik wato kenan ga abin da shi haika wa'idu waɗanda ya gindiya wajen fahimtar ƙwa'ani da sunna to waɗannan ƙa'idodin da ya gindiya a kan fahimtar ƙwa'ani da sunna to shi su waɗanda masu roƙo suna son in za a tayar su a bi da su ta nan wanda tare da kuwa a bi da su ta nan don su gane wanda za su bauta ma Allah su gane wanda za su mu'amala su gane wanda za su raban gado domin a ya ƙulun faƙiru ɗin da ka jace farko to tun da nan abubuwan duk da ya fi ya da su suna can hawa wala iskala wala ashkal karshen sani to shi malikin masu suna irin wannan yawa gare su to wani na ibn anas dan anas rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa mubayyinan mun gane shi ko to can shi a sifa ta biyu ga muktasara eh. cikin abin da sun karo kai cikin abin da zai yana mai bayyanar da lima bihi fatawa muna tare da kuwa ga abin da fatawa ta tabbata duk abin da a cikin muktasar tun daga yarfa'ul hadas abin da yake wala iskala duk fatawa ta shi yasa karatun nashi ke daki daki sai in baka gane ba ka shiga rikici ko ka shiga hudu amma da an yi maka tambaya ɓanɓarwa ɗin za ka yi hmm. Allah ba musa wani wani muka cewa wai kamar guntayen takardun a cikin aljihun wani da an hudu tsofa da shi ke shi wani muna tare fa adabtu sai na sai ni tanka ma su alahun roƙonsu amma hukuni ba a dasti harati bayan neman abin da ya zama alkhairi can ga askari mun yi magana cewa ba na ba Allah zai ko ba haka ba istihara ba da zaɓi ta zaɓen abin da shi alkhairi na muna tare neman a gwada ma mafita da an ka abin nan sai shi malam khalilu sai alwallah ya shiga masallaci ya yi raka'a biyu na sallah ya roƙi Allah ya gwada mai abin da ya zama alkhairi bayan Allah ya buɗa mai ƙirgin shi to sannan ya karɓa mu wasu ya karɓa mu roƙonsu cewa abin da sun ka nema zai wato kenan Abin da a hanya ko gobe ko yanzu ko jibi ko gata idan za ka yi wani aiki na alkhairi to ana son ka ke niyya da zandon Allah za ka yi sannan ka yi alwalla ka yi sallah raka adu ka ba da zaɓi ga ubangiji duk abin da ya bayyana ma shi zama alkhairi to bayan ya bada. ya karba ma tambayar tasu bayan istihara da ya shi shi wali ne ya ce to nan ga ƙa'idodi waɗanda ba ya ce muku mu bayyana lema bihi fatawa ba sannan fa ajabtu su'alahum ba da istiharati to cikin littafin nan akwai wasu manya-manyan maluma guda hudu su an gagga wannan shi halilu ya yi itima da jingina ga jikinsu da abin sun ka fahimto fata fatawai imam malik bayan shi na shi kayan aiki da wancan to shi na ya ce mushiran ina mai nuni الرب فيها إن كجناتي فيها وفيها تكون قال تاي هذا نيكو دول المدونة واتو مسائل وطن دكال القيرواني أفتد ابن فرات يرمو فرات أفتد ابن فرات waɗanda ya rubuta alƙalla na ƙarawana inda duk ka ji na yi amfani da fita to shi kuwa samo su ga muhammadu ibn Hassani. shi muhammadu ɗan hasan abokin imamu abu hanifa ya samu ga imamu abu hanifa sannan ya samu ga imamu malik to wannan mu da wani da suke ce masu diya to lokacin da ya samu waɗannan amma ciki ana samun wasu a ƙawalu da sun na hanafiya yana hallada da malikiya to da aka ga haka sai imamu hanunu sai talaɗi ya zo ya gwa matsayi ya lokacin da amsa tafe akwai wani gimshikin mallami wanda ake kira ibn qasim ya kai sai gita mai wannan to ibn qasim shi ya hazzabe wannan mudawwana ya tace ta ya zama mazhaban malik ta tsinsa to lokacin da shi shi malam eh, halil zai rubutu mm. to shi na yake ambata wannan asliya sannan da wagga da ibn hasu ne ta ce amma duk abin da zai rubutawa shine fahimta imam maliki wanda ya shi qawaidun na masawa maliki wato ba dole na yana yi wa imam maliki ya fatawa a samu cikin ɗaya daga cikin almajiran ga wani ya fatawa amma ta saba to amma ta saba ga ji amma wajen ka'idodin shi imam maliki ya gindiya waɗanda da su a ɗauki ƙur'ani a yi baɗi ne ko hadisi bai sa ba na haka sai ake malikiya don haka sai ka samu ƙauli biyu ƙauli uku da yan kyoyi a kan hajji zai ci ma a ƙawalo akwai akwai ayi eh, kamar yanzu askari da mun kai magana ne. ai askari akwai hukunce hukuncin da ba malikiya wani to shi ko mai littafin mina na yasa haka ni jazbi ne biya saboda shi da zai ki zaune da ba masa maliki zalla ka annabi saboda haka an kace in za a karatu littafin mutum dole a san arba'atu ne hamsatu ne kai wannan da abin da samu kawo cikin farkon ba karatun an ga littafai saboda fikin wani zama karatu ba usulul fiƙi ba to mutum muna tare to abinda yake nuni kenan mun fahimci da fi halin mudawwanati to wa bi uwila mushiran ina mai nuni wa bi uwila ce uwila ka gane ko to shi uwila shi ya tara tawilani tawilatu ka gane ko wata uwula shi uwula to ina nuni in kuji ce ma wa uwula to ila talata sharihi ha fi fahimta ita mudawwana ita ce ginshiki kamar tushe na fatawan malik imamu na malik wadda ya yi bisa ga fahimtar dai akan nususu mun san abin da ƙa'ida masabarsa ba mu karanta shi ba domin muna karatun abin da shi ne shi shi halilu ya yi mukaddima da shi tun wanga littafi kayan zamu karatu amma da muna da za mu yi da maka ba za mu karatu ko sai mun karanta wancan ina fata mun fahimci farki to in nace wa bi ina ila ikhtilafi sharihi ha fi fahmi zuwa ga swabanin masharhantan mudawwana a cikin gane muradi na mudawwana ni an manufa wannan ya ce ga abin da aka mai wannan ya ce ga abin da aka mai wani yanzu ya ce maka tashi to in ka tashi to ka ganin wani a fahimta a akila wani abu ka zaune an ka ce ma tashi wani a fahimta a sun aka yi fita wani kuma a fahimta a wala kai daina yama gudana ya ɗafa eh? to shi an muradi wabil ikhtiyari wato in kuma ina nuni bil ikhtiyari mushirar ne dai to in ya ce ikhtiyari ya ce ina nufin da lahani ko in ka ji na ce in na yi nuni da wannan to zuwa ga imamu lahani imamu lahani to sai dai lakin in na da sigatin fi'ili in ya zo da sigar fi'ili ka tara saksara ba su ga fi'ili ba to wa zalika wannan ikhtiyari isharar an fita ikhtiyarin nan likhtiyari don zaɓi ne shi imamu lahani huwa shi yi nafsi a kan in an iya zo da siga fi'ili shi imamu lahani zaɓi abin shi da kanka a kan ittihadi ne في نفسه ba wai ijtihadi ne zaban ba yayi bincike akan ka'ida ta mazhaba kowace mazhaba suna da turakun da sun kafa wajen fahimtar don haka ake cewa mutum bai zama mujtahidi sai yana da ala kaza yana da ala kaza yana da ala kaza domin duk wanda zai ijtihadi yana da ka'ida to zuka in ka tayo ka dauko qur'ani ka dauko hadisi kake istihari za kai to sai mu tambaye ni a ka'ida ka wanda ita na gindi yawa don ku fahimci nafsi kai da hukunci ko ku haka ɗai ka harare nafsi ce muna nan Allah gane da mu to ah, a ismi in ko ya zo da siga ta isimi ba siga fi'ili ba kama al-mukhtaru siga isimi to in ya zo haka nan fa zalika wannan wa liftiyarihi min al a gane ku shi imam al ya zaɓi wannan ƙauli daga kilabar da ta gabata daga ahlul mazhabi eh ya sai zaki sai mun gane bambanci to waɗanda abubuwan da muka ambata duk cikin muktasar cikin karatu mu duba wannan imamu lahami istihadin sana wannan imamu lahami ya yi zaɓi akan istihadin da halin masu da sun kai shi wanga ya zaɓa shi ga fi'ili wanga fi'ili sosai ba a cimma lokaci ba ce eh, an don kame yin suna kai da yana a kwana bɛ tabi ko o a bɛ tabi o y'a ala o tɛ dɔn bamakɔ da o ta a